بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد rabbi sharax li sadri waysir li amri waxlul cuqdata min lisaani yafkahu qawli bahaka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mana godima allah subxaanahu wa ta'aala mai kowa mai komai wanda yake cikin ƙaddarawarsa da ikonsa ya sake haɗa mu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan safiya ta asabar ta goma sha ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu hudu kuma walhad da ta daidai da ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan sura mai albarka suratu almuminun inda yake muke bayanin abin da allah ta'ala ya sauwaƙe mana na ayoyi goma sha ɗayan farko da ke cikin wannan sura mai albarka wanda yake waɗannan ayoyi sun tara sifofi na mummanai sifofi guda takwas da ubangiji wata ala ya kawo waɗannan sifofi guda takwas sai kuma ya kawo sakamako na dukkan wanda ya sifantu da su ya ce ulayaka humul warithun waɗannan su ne waɗanda suke magada me za su gada allazina yarithuna alfirdausa hum fiya khalidun su ne waɗanda za su gaji aljanna ta alfirdaus kuma za su dawwama a cikinta har abadan abad ya Allah ka sanya mu daga cikinsu kuma ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗauka Allah ka raba mu da kuskuren ibada Allah ka sa ibada da muke yi cikin wannan wata da kafin wannan wata da bayan wannan wata ya Allah ka sanya su cikin karɓaɓɓu da kake karɓa daga bayinka kuma kurakure ya Allah ka yafe mana ke mana jagora a dukkanin al'amuranmu a yau za mu tashi a sifa ta biyar daga cikin waɗancan sifofi guda takwas sifa ta farko ita ce sifa ta imani da Allah ta'ala ce qad aflaha almu'minun sifa ta biyu ita ce alkhushu'u fi salah kankan da kai a wurin sallah inda Allah madaukin sarki ya ce allazina fi salatihim khashi'un inda ke man kawo maganar shi karan kanshi a shekh nasir sa'adi rahimahullah muka kawo maganar uh, al-imam al kawo maganar uh, ibn qayyim duk akan magana abin da ya shafi khushu'u da girman sallah sifa ta uku ita ce ta al anil laghaw walladhina hum anil laghawi muridun sifa ta hudu ita ce sifa ta bayar da zakka da Allah madaukin sarki ya ce walladhina hum lizakati fa'ilun ma'ana su ne waɗanda suke fitar da zakka mun magana zakka ba wai ibada ce ta shafi babba ban da karami ba ibada ce da ta shafi babba da karami da mai hankali da mara hankali da maraya da wanda ba maraya ba da mace da namiji duk wani wanda yake da dukiya dukiyar ta kai a fita mata da zaka kuma a daidai wannan lokacin yana halin hauka za a fitawa da zakar dukiya za a fitawa da dukiyar zakka ko kuma a'a yaro ne aka mutu aka ban mushi dukiya gado kenan sai kuma dukiyar ta kai gado mun karanta azar dan aliyu bin abi talib ya ce ku fitarwa da dukiyar marayu zakka dan ku jujjuya dukiyar da ke hannunku dan kada zakka ta cinye ta tsoraka ana fitar da zakka maka bayani akwai zakkar kuɗi akwai kuma zakkar kayan kuɗi shine urujo tijara kayan kuɗi akwai kuma zakkar amfanin gona akwai kuma zakkar dabbobi daidai gwargwadon dai bayanin da ya shiga har bayani ya kai mu ga zakar kuma abin nan eh, kayan dan kunni da kayan karo da mata suke sanyawa dan ado ba dan siyarwa ba ubangiji subhanahu wataala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana jagora yanzu za mu tashi a sifa ta biyar daga cikin waɗannan sifofi wannan sifa ta biyar ita ce fadin Allah subhanahu wataala da ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كنا أولا صفة بير تنا قنشد آيوي قداؤكو آية تفرقو والذين هم لفروجهم حافظون آية تدوكي بياني أكان صفة كنا إذا المحافظة على الفروج sai ubangiji subhanahu wataala ya istisna ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin sai magana kuma yace fa man ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun wannan sifa ta biyar ita ce abinda take kunshe da shi shine al-muhafazatu al-furuj kiyaye farji mace ko namiji ya kiyaye al'aurarsa ta kiyaye al'aurata shine ubangiji subhanahu wataala yace wallazina hum kuma su ne waɗanda suke lifurujihim dangane da al'aurarsu farjinsu hafizun suna kiyayewa sosai da sosai suna ba shi kariya makwarar ba shi kariya illa ala azwajihim ba sa bayyana da shi ga kowa sai ga waɗanda suke abokan zaman aurensu ma'ana ga mazajensu aw ma malakat aymanuhum ko kuma ga abin da hannunsu na dama ya mallaka bayan su kenan fa innahum ghairu malumin to su a wannan lokaci ba ababan zargi bane faman ga wara zalik duk wani wanda ya bi wata hanyar da ba wannan ba ba ta aure ba ba ta mallaka baiwa ba fa ka humul adun to waɗannan su ne waɗanda suka ƙetare iyaka wannan shi ne bayanin fassara a hausance na abin da wannan ayoyi suka kunsa za mu karanta maganar a shekh abdurrahman bin nasir sa'adi akan wannan ayar da ya ce wallazina hum li furujihim hafizun ma'ana ya ce wallazina hum li furujihim hafizun ya ce an zina waɗanda suke kare fardojinsu daga barin aikata zina maza ko mata wa min tamami hifziha malam ya ce yana daga cikin abin da ke nuna cikar mutum ya kiyaye al'aurarsa baki ɗaya mace ko namiji tajannubu ma yad'u ila zalika mutum ya nisanci duk abin da zai ja hankali zuwa ga aikata zina kan nazari kamar kallo lamsi da tabawa wannan hauyi da makamantansu fahafifu furujahum mala yace mummune sai suka kare suka kiyaye farjojinsu baki daya min kulli ahadin daga barin kowanne mutum illa ala azwajihim sai kawai ga matansu na aure aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da hannun daman su ya mallaka sai mala yace min al ima'i na kuyangi kenan bayi mata al mamlukat da aka mallaka fa innahum lalle su ghairu malumin bi qurbihima ma'ana ba waɗanda za a zarge su bane dan sun kusanci matansu na aure ko dan sun kusanci mazansu na aure ko dan sun kusanci bayan su mata da suke mallaka li'an Allah ta'ala ahallahuma domin Allah madaukakin sarki ya halatta musu haka Nasiru Sa'd yake faɗa kuma ina fatan kuna tare da ni ya ci gaba da cewa fa man yurtaza wara azalik yace fa man duk wani wanda ya bota hanyar da ba wannan ba ghairu zauja duk mutumin da ya bi hanyar da ba ta mata ba wa sirriya ya bi hanyar da ba ta baiwa ba fa ulaika humul adun to waɗannan su ne waɗanda suke masu ƙetar iyaka allazina ta'addaw ma halallahu wanda suka ƙetar abin da Allah ta'ala ya halatta musu ila ma harrama suka je zuwa ga abin da Allah ya haramta musu almujtari'una ala maharimillah ala maharimillah waɗanda suke tsaurin ido suke afka ma abin da Allah ta'ala ya haramta don duk wanda ya afka ma abin da Allah ta'ala ya haramta ya tsaurin ido sosai da sosai inda ya ji kunyar Allah inda ya ji tsoron Allah da aikata haka ba wa umumu hadhihi aya a sheikh yake cewa gamammiyan wannan ayar ya dullu ala tahrimi nikahil mutu'a yana nuna haramcin auren mutu'a auren mutu'a shine aure zuwa lokaci kaɗan ya ce ya aure ta zuwa ƙarshen wannan watan ramadan ko kuma tana so ta yi aure zuwa ƙarshen wannan watan ba ta son ta yi aure ba ta son ta yi ramadana haka ya da ta yi bara saboda haka za ta yi aure zuwa ƙarshen wannan watan na ramadan ko kuma ya zo gari ne zai yi karatu sai ya ce to zai yi aure tsawon shekarun karatunsa in shekara shida ne zai yi aure tsawon shekara nau kenan shida in shekara biyu ne zai yi aure auren zai kare ƙarshen shekara shida shine nikahul mutu'a auren jin daɗi wanda yake a shari'ar musulunci da an halatta a manyan an share hukuncinsa baki ɗaya babu shi a shari'ar musulunci wanda yake a addinin da yake a wani shine addinin shi'a mabiya addinin shi'a to lalle ilalla yana cikin abin da suke rike samari sosai da sosai abin da ya shafi mutu'a mutum ne ya nemi aure auren ya faskara ko kuma a kwata-kwata shi daman duniya shi kawai yake so ce da tsinke ba aure yake bukata ba aka ce mashi a ai na kwana uku ma kawai saboda haka sai ya zana ta kwana uku gani ko kuma eh, wannan a first term ne ko second term a ce mai yana da dama ko tana da dama za ta iya yin aure a uzbin lamina shaitan rajim wannan dai wadanda suke ruruta wannan ƙida su ne mabiya addinin shi'a so su mutuwa a wurinsu ba komai ba ne a gani suke ta haifan 'ya'yan zina allah ta'ala ya sauwake kuma ta hada su ciwar 'ya'yan halas ne malai ce fa'in na halasar zauja domin matar mutuwa ba mata ba ce hakikatan wace ike mata ta haqiqa maqsudan baka'uha wace aiki an aure ta ne don ta zauna a gidan miji wala mamluka kuma ba mata ba baiwa ce da aka mallaka ba shi kuma Allah ta'ala ce waɗanda suke matansu na aure wanda yake mata ta aure da mutum ya aure ta mutuka raba ko kuma baiwa da ya mallaka wanda yake ita kuma matar da aka aure ta don mutuwa ba ta cikin waɗannan kashin guda biyu wata harimu nikahul muhallali lizalik da kuma haramcin auren binsirin aro kullum ko aure na almuhallin mutum ne zai saki matar shi saki uku kullum da ke ko ya zama na saki uku da ya hata tanki ya zama na khaira ne har sai ta auri wani mijin da ba wannan ba sabawan ya yi saki uku ne ɗaya daban-daban ko kuma ya yi saki uku ne lokaci guda ya ce ya sake ta saki uku kun bai tona da kyau ko duk wanda ya saki mata ya saki uku wannan ta ku saki uku to yanzu kuma abubuwa sai riga sai rikice mai sai ya hada baki da wani wai ya aure ta in ya aure ta bayan sati ɗaya ya sako ta ana yi haka ko ba yi to malam ya ce wannan zaman auren da suka yi zaman zana suka yi don ba aure ba ne idan hukumar hisba suka tabbatar da irin wannan za su kama masu wannan ne su gurbara da su gaban kuliyaman ta sabo domin a hukunta su kenan nikahul muta'a malam ya lissafa ya cikin abin da ba aure ba nikahul muhallil al-muhallil wanda ke halatta ma wanda ta haramta a gare shi shine al wanda ya yi auren domin ya je kwana biyu kwana uku ya sako ta ta dawo in ta dawo sai wancan mijinta na farko ya aure ta wani lokacin ma na farkon shi ke ɗaukar nauyin auren ya ba da sadaki ya ba da komai ya ba da komai ya yanka ma ya yanka ma abin lokaci ya sauko ta arashi wani yaro ya tsinci haƙori ya ce la wani ya taɓa yin haka ya saki matar shi sai ya haɗa baki da yaron shi ya aure ta waye waye aka sa lokaci yaro bai sako ta ba aka ƙara yaro bai sako ta ba Imana shi kenan shi dama la'alla shi daman ya yi haka ne da neman aure aure yake nema kuma yanzu babu yadda za a je gama alkali a ce mai ya za a karanta kara in ya ce to shine to shine me dole a kotu sai an yi bayani kuma fahimci wannan da kyau ko saboda haka irin wannan aure ba halattaccen aure ba ne ba halattaccen aure ba ne aure da za a haɗa baki da wani ya aura domin lokaci kaza ya sako ta ta koma gidan mijinta na fari da gidan mijinta da suka yi artabu suka fito duk wannan ba halatacce ba ne ina fata mun gano wannan da kyau sai malam ya lissafa su duk cikin wara azali kamar yadda bayani zai zo wai dullu أو ما ملكت malakat أيمانهم أنه يشترط في حل المملوكة mamluka لا يتي an shar'anta kafin baiwa da كمل laka. ta zama halas a gare ka akwai sharaɗin an ta kuna kulluwa fi mulki gaba ɗayanta ta kasance ƙarƙashin mulkinsa shi ke mallakarta falau na lahu ba a buha lamtahil inda ce baiwa ce suka hada kuɗi su biyu suka saye ta shi yana da mallakan sashi ita wani ma yana da mallakan sashi malam ya ce lamtahil ba ta halatta ba lianna laysat mimma malakat yaminu domin baiwa ba ta cikin wacce yake daman shi ta mallaka baki daya bal hiya mulkun lahu wa li ghairihi wannan baiwar mallaka shi ce kuma mallakar wani sa ce fa kama annahu la yajuzu an yushrika fil mar'ati al-hurrati zawjan malace eh, kamar yadda bai halata ga ya a samu maza biyu su tarayya wurin aurenta ba to fala yajuzu an yashtarika fil amati al-mamlukati sayyidan haka nan bai halata ga baiwa daya a sami abin nan sai dai biyu iyayen gidanta biyu su zama su suke mallakata da za su sadu da ita ba wannan bayani na a sheikh nasiru sadi ya taɓa batutuwa masu dama don yana magana ne akan wallaje na mulifin roji na farko mu sani kiyaye farji yana da fuskoki guda biyu fuska ta farko mutum ya kiyaye shi ta yadda kada wani wanda ya gani fuska ta farko kenan fuska ta biyu kuma mutum ya kiyaye shi na aikata zina kada mutum ya bari wani ya kallaci al'aurarsa ko wata ta kallaci al'aurarta ko wani wata ta kallaci al'aurarsa ko wata wani ya kallaci al'aurata kada mutum yadda da wannan sai kai ɗayan abubuwa guda biyu sai dai kawai ga mijinta mijinta ya halatta ya kallaci komai na jikinta ba tare da sutura ba ko da ko da rabin kyalle ne kamar da yake ya halatta ta kallaci komai na mijinta ba tare da ya sanya kowace irin sutura ba ba irin yadda ake da ba ya ce ehem ehem wai ta fita waje zai sa sutura a jiki kun fahimci wannan da kyau ko wannan bai halatta ba ya halatta ta kallaci komai a jikinsa kamar yadda ya halatta ya kallaci komai a jikinta ya halatta ta taba komai a jikinsa kamar yadda ya halatta ta taba komai ya halatta ta taba komai a jikinsa kamar yadda ya halatta ta taba ko ya taba komai a jikinta wannan miji da mata kenan malaman tafsiri gaba ɗaya sun yi ijima'i a waɗannan sifofi guda takwas da wannan sura ta kunsa waɗannan bayanai zai kunsa mata da maza sun yi tarayya gaba ɗaya in ban da nan a nan bai halatta mata tana da bawa bai halatta mata tana da bawa bawan ya da ita ba kamar yadda ya halatta miji mutum yake da baiwa ya sadu da baiwar wata tana da bawa sai ta ja bawan ya sadu da ita sai yi dan khattab ya gurfana da ita gaban kotu ya ce a tattara za a mata rajinmu ko tana da bayani sai ta ce ya Allah ya ce zai na mali furuji mahafifun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin an dade mata fi suna karatu fa tintini mata suke karatu inda fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka sai wa madanka ta ce ba din tayi tawili ba tawilin da yake da masakada da jahilci ya haɗu da shi to da ta gane kuranta katta kuskura ta sake ɗaya kenan sannan wannan bawan nata kuma ya raba garinsu ba ma wai ya raba su a garin ma mana in tana mina ne in yana in tana mina ne za ka ɗauki bawan ake sulaja da shi ko ake kwantagora ko ake bauchi da shi kun bai wannan da kyau ko a nan ne kawai ya zamana aka sami bambanci mace ba ta da wata fuska ta biyu fuskar ta guda ita ce ta mijinta namiji shi ke da fuska guda biyu ko dai matar shi ta aure ko kuma baiwa tambaya na ita ce mukan ji ana cewa sadaka sadaka akwai su har yanzu wannan maganar mala abubakar mahmud kuma allah ta jikin shi da gafara ya magana a kanta ya me yasa su da suke cewa suna da sadaka sai mata suke da su ba su da maza in dai bayi ne ya kamata a yi yadda ake suke cewa suna da bayi mata to ya zama kuma suna da bayi maza kawai dai dabara ce na mutum yake so za a zuwa bayan dabara ce da mutum yake so kawai ya ji daɗin rayuwarsa a nan duniya ya ce yana da saɗaka, ɗaya kenan mu kiyaye ɗaya kenan wasu kuma su ce a'a ai an yi sulhu kullum da kyau ko za ki ji wani yare ana cewa an yi sulhu akwai wani mutum a garin nan mata yi sun hudu ina ce a garin nan nufin amina lissafin mina da ya taso daga eh, gedin fita na tudun fulani zuwa gedin shigowa na tudun fulani da gedin fita na cancaga da kuma bai gano zuwa mai tumbi ƙwariyar mina akwai wanda yake da mata sama da hudu kun lura da ke ko sai aka mai tambaya sai ce a'a ai ɗaya daga cikinsu sun yi sulhu ne wai zama 'ya'yanta take yi saura ka baya shiga ɗakin ta baya kaza baya kaza baya kaza sai kiga yana da mata wai wannan ba a ba ta cikin wai ta yi sulhu saboda haka sai su sai su birkita ayoyin alkur'ani mai girma ko kuma su birkita wa mutane tunaninsu nana aisha radiyallahu anha da sauda ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi karkata zuwa ga mana yana son na Aisha kun fahimci wannan da kyau ko sannan ita kuma ta ga saboda girmanta kamar yana ja baya daga gare ta sai ta fahimci ita fa yanzu da manzan Allah sallama ya ce ya rabu da ita ranar kiyama ta tashi ba miji ko kuma ta tashi da mijin da ba manzan Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun fahimci wannan da kyau ko Kwara ranar alkiyama ta tashi a matsayin matashi saboda haka girkin ta ta ba aisha saboda ka idan ana bibi ne sai aisha ta yi nau kenan hudu za ta yi hudun ne a jere ko kuwa za ta yi biyu nata ne sai kuma ranar da girkin sauda ya kewayo sannan kuma ya sake zuwa wurinta kuma ya tonan da ke ko tun da ya dama an raba biyu biyu biyu biyu ne ta yi da nata da na sauda ɗin ba a haɗe suke ba kullum da ke to da ba haɗa suke ba idan na ya yanzu kwana biyu sai ya wuce sai ranar da na sauda ya zo kun bai wannan da ke ko sai kuma ta sake haɗa su to wannan maganar ita ce malamai wasu suka ɗauka sai suke ban karata sauda ta zauna da manzan salam ne zaman aure kun wannan da ke ko zama na aure ta yi girkin ta ɗauka ta bayar ina son mu gane wannan da kyau ɗaya kenan sannan kuma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama an halatta mashi wasu abubuwa da suka shafi aure da Allah ta'ala ya tabbatar da khalis talaka min dunil mu'mini kun gane wannan da kyau ko saboda haka wasu ne zaki gasa da sunan malinta kawai suke hore masha'awarsu da zumar su yi aure biyar shida wai su ce ai sauran wasu sun yi sulhu da su ne kawai kuma zama aure suke wai ai zama 'ya'yanta take yi na da ki jarurruka da suke wanda yake sana ta da hankali suna da hatsarin gaske musamman idan aka jingina abin da malami aka ce malami ne yi kuma dalilai masu yawa suka tabbatar har ma yi gara ba wani abu ne ma ai wannan waye ma bai sani ba wani yana da hatsarin gaske mu dawo maganar mu kiyaye farji ya gasu kashi biyu kashi na farko shine kiyayewa da kada wani ya gani kwata-kwata mun faɗi wannan ta kiyaye farjinta kada wani ya gani kwata-kwata in ba mijinta ba kadai shi kuma ya kiyaye farjinsa kada wani ya kada wata ta gani in ba matar shi ba ko bai baiwarsa ba kenan wannan maganar ya ruguza abin da ake cewa sai ki ga maza da maza makewayensu guda sun kewaya sai a ce aidin maza ne a uzbillah ko kuma ki ga mutum ko yana kabu-kabu a mashin ko yana ina ne ko yana wanka a gefen titi abin ta da hankali kana tafiya a mota in ga dan leka ta taga haka sai ga wani kato a gefen rafi yana wanka da damuna wai ya dawo gona ka gashi kato a uzbillah wannan ba shi da kyau ba da kyau irin waɗannan al'amura tsabagen ƙauyenci kenan ana samun ba ƙauye a birni kuma da ake samun ba ƙauye a birni a ƙauye dama idan a ce ƙauyenci shine rashin fahimtar addini ko da a washington mutum yake bai fahimci addini ba tinkirin ba kawai yake ko da a new york yake ko da a birnin london yake bai fahimci addini ba to shi din tintirin ba kawai yake ko da a birnin maka yake kaje zai ci ummul qura kawai ya tsaya ba abin da ya dame shi kuɗi kawai yake ne ba abin da ya sani na addini to tintirin ba kawai yake kun bai ci wannan da kyau ko saboda haka bai halatta ba haramun ne kuma a ɗauki mataki na magance waɗannan al'amura bayyana da al'aura sai ki ga mata su isu ta saki jikinta gaba ɗaya kun fahimci wannan da ke ko a jiki ba wai mu mughallaza ba ko a jikin mace ba ko ina ne ya halatta yan uwanta mata su gani ba in mai tona da ke ko ko a jikinta ba ko ina ya halatta yan uwanta mata masu gani ba dole ne ga mana tana sanye da riga kada ya zama na galin ta nan ta bar kirjinta gaba ɗaya dole ya zama na tana sanye da riga ko da a cikin mata ne kadai ina fata mun gane wannan da kyau in mun ce mata fa wai babu ma gilmin maza kenan ko kuma ko da akwai gilmin maza muharramanta ne kannanta ne ko yayyanta ne ko ƴaƴan abokiyar zamanta ne duk waɗannan muharramanta ne to hata a gaban su bai halatta ta bayyana da ƙirji kai kai haka ba to balle a ce an yi ɗakin wanka a hostel ɗin mata a ce ai babban ɗaki aka yi haka kawai sai ki ga mata uku hudu biyar sun shiga lokaci guda suna wanka wannan bai halatta ba waɗannan abubuwan bai halatta mace ta gala auren mace ba ko da duk musulmi ne balle kuma ce ba musulma ba ce bai halatta namiji ya gala auren namiji ba sai da zai zo gefen titi ko ya zo ina ne ce ai duk maza ne ka ji jahilci tukuru ko kuma ta ce duk mata ne ai abin da yake da shi ina da shi to kaga wannan wanda sai mata ruqiya na jahilci eh sai mata ruqiya duk wacce kika ji ta faɗi wannan ta ce to menene abin da kike da shi ai ina da shi ai to wannan tana da arjanu da jahilci sai an mata ruqiya ba ruqiya ake cewa ba ruqiya ake cewa sai an mata ruqiya na jahilci Allah ta'ala ya sauke domin wal jahlu da'un qatilu وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني لك بيد كيو كتا كتا متين يبين دا الأورسة ولا شي يسا حديثنا da ke farko farko mun datul ahkam da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wuce guda biyu yace ba komai yasa ake ai ana musu azaba yace kuma ba komai yasa ake musu azaba ba face wani abu ne da ku kuke ganin shi kamar ba mai girma ba ɗayansu ya kasance yana tafiya da annamimanci mun yi magana a darasin da ya gabata ɗayan kuma la yastatiru anil bawl sai malamai suka ce la yastatiru anil bawl baya kare kanshi daga fitsari zai iya yin fitsari diya ta taba mai kafa ta yi fitsari ya taba zanin ta ya taba kafa ta yi taba abin da ya dame ta kawai dakan surfe da ke gabanta shine a gabanta kawai ko kuma la yastatiru anil bawl a'a baya suturta kanshi lokacin da zai fitsari zai iya tsayawa ko ina da ina kai a kowai ko ina za ta iya tsugunawa ko zai iya tsuguna yi fitsari ko ta yi fitsari to wannan da yana cikin abin da ke janyo azabar kabari Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya mana maganin al'amurra ina fata mun gano wannan da kyau to wannan shine abu na farko daga kiyaye farji kada mutum ya bayyana da al'aurarsa in namiji ne sai ga matar shi kadai ko kuma baiwarsa in mace ce sai ga mijinta kadai wannan kuma bayani ya riga ya gabata ya halatta ta kallaci komai a jikinsa kamar yadda ya halatta ya kallaci komai a jikinta ko ta taba komai a jikinsa kamar yadda ya halatta ya taba komai a jikinta nam to idan larura kuma ta kai na a gani fa tunda an ce da ya bai halatta wani ya bayyana da shi ga wani ba wana ji da kyau ko bai halatta ta bayyana da al'aurata ga wata ba ko ga wani da ba mijinta ba ko bai halatta ya bayyanar da al'aurashi ga wani ba ko ga wata da ba matar shi ba to sai larura ta kama shi a inda yake dole a ga wannan abin ko larura ta kama ta a inda yake dole a ga wannan abin shifa idan aka ce larura kuma aka duba abin a eh, larura ce shar'an ku lura da kyau akwai abin da mu muke gani larura kuma ba larura ba ce kun gane wani da kyau ku abin da muke gani larura kuma ba larura ba ce kamar a ce ba ta da haihuwa kun bai wannan da kyau ku ba ta da haihuwa wannan ba larura ce da ya halatta ma likita ya ga al'aurata ba dan ba larura ba ce shar'an da har zai kai a ce sai an ɗibi maniyinta ko an ɗibi maniyinsa an sa a kwalba an gwada wannan kwata-kwata ba larura ba ce tsira kar ma ɗauki wannan a matsayin larura ina fata mun gano wannan da kyau tsira ka abin da yake larura da yake amsa sunan larura ko dai yana da cuta ko tana da cuta ko za a fitar da wani abu ko za a wani abin da yake akwai larura shar'an to idan akwai larura kuma shari'a ta yadda da larurar to mana yake ce mana wa kullu mahzurin ma'a darura bi qadari ma tahtajuhu darura duk abin da aka haramta kun lura da ke ko kuma larura ta halattar da za a taɓa wannan abin ko za a ga wannan abin sai mala ya ce bi kadari ma ta hatajuhu darura za a yi amfani da shi ne gwargwadon da larura take bukata bi kadari ma ta hatajuhu darura gwargwadon abin da larura take bukata kenan gwargwadon bukata za a duba abinda ba bukata wafa sai a rufe kuna ji da kyau ko misali mace ce za a mata aiki a cibiya yanzu ina ne larura kenan cibiya to kenan sai a rufe saman kirjinta da ƙasa marata dole likitoci su fahimci wannan sai a rufe waɗannan wuraren don nan larura ba ta taɓa su ba nan wa kullu ma'azurin ma darura bi qadri ma tahtatuhu darura abin da larura take bukata shine iya shafin cin cibiya inda za a aiki to iya na ake bukata wannan bai bada dama kuma a yi mata zindirba baki daya uz billahi minash shaitanir rajim ko a mai zindirba baki daya saboda haka dole sai mu duba mu ga yadda al'amuran suke domin ubangiji subhanahu wataala yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wannan kenan kiyaye farji ta bangaren abin da ya shafi gani da Allah ta'ala ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwaj azwaj jami'a na zauju lura da kyau idan aka ce zauju shine duk wanda ke da aure kenan wanda bai da aure fa bai ciki namijin da yake da aure shi ya kira zauji matar da take da aure ita ya kira zauji kun lura da kyau kenan mata kadai ba ta da aure ba kira ta zauji sai dai a ce imra'atun namiji da yake goro ba a kira shi zauji sai dai a ce rajulun ɗaya kenan na biyu kuma gundarin bakin larabcin ba bambanci da mace da namiji za ki ce haza zauji kamar yadda zai ce hazihi zauji ba a sa ta'un litafrika don a bacci muzakar da mu'annaf Allah ta'ala yana cewa uskun anta wa zaujukal janna bai ce wa zaujatukal janna ba idan suka ce larabcin da yake larabcin da yake babban larabci da ya fi kowanne fasaha shine ka ce zauji in banda babin gado a gado ne aka halatta wa malaman gado su bambance mace da namiji da a ce zaujatun da zaujin dan ba haka ba sai sai abin ya rikice gaba daya tsora ga da Allah ta'ala ce wallazina min furujihim mahafizun illa ala azwajihim sai ga mazajan su mana idan mata ne kenan ko kuma sai ga matayen su idan maza ne kenan dan kun ga lafazi na qur'ani kenan balaga ta qur'ani sai lafazin ya hada mata kuma ya hada maza lokaci guda kiyaye farji na ta bangaren kallo ta ɗaya bangaren na cewar bai halatta mutum ya bayyanar da al'aurarsa ba a gani kawai don jin daɗin fira ko jin daɗin waye ko waye a sai kawai ga mata ko ga baiwarsa in kuma mace ce bai halatta ta bayyanar da shi ga kowa ba sai ga mijinta kaɗai sai ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya bayani kan abin da ya shafi bangare na biyu na kiyaye farji shine kiyaye shi daga barin aikata zina shi ne kiyaye farji na biyu kiyaye farji daga aikata zina ma'ana shi namiji ya kiyaye farjinsa ya kiyaye al'aurarsa kada ya yi zina hakan nan ita mace ta kiyaye al'aurata kada ta kuskura ta yi zina kada kowanne sai kuskura ya aikata wannan mummunar alfasha wacce take ita ce zina shi ma yana shiga cikin wallazina mu li furujihim abin da ya shafi zina kamar yadda bayani ya gabata a darasinmu na bara da muke cikin suratu al-isra mun karanta fadan Allah ta'ala da yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kusa da inda zina take kada a yi shi innahu lalle kusantar zina ko kuma ita zina kana fahishatan ta kasance mummunan aiki ne kazanta ne da kowa ya ga muninsa wasa a sabila kuma mummunan tafarki ne tunda alfahisha kullum a kabuwa min al wa wal af'al duk abin da yake mummuna na zantattuka ko na maganganu ko na ayyuka shine alfasha to zina mummunan abu ne kuma mummunan tafarki ne zina ba mummunan tafarki ne domin tana zubar da mutunci gaba daya kuma tana ruguza zuriya tana ruguza lafiyar ɗan adam ba irin annoba da bala'i da zina ba ta haifarwa wannan mummunar cuta da ake ta ɗaiɗaitawa cutar hiv cutar x duk sun yi itifaki hanyoyin da aka fi samun su shi shine hanyar ake ta zina wanda yake wanda yake da wannan cuta na farko wanda an sauka da an yanke mai hukunci na ƙur'ani an mai rajum da ta bai ɗaiɗaita ma wasu ba ta yadda adadin waɗanda cutar hiv ta kashe daga farkon ta zuwa yanzu bai kai adadin waɗanda aka kashe su ta hanyar rajon ba tun daga farkon musulunci har zuwa yanzu ko rabi bai kai ba sannan kuma za a zo a diga kallon hukuncin musulunci na zina a ce bai kula da haƙƙin ɗan adam ba a uzu billahi min shaitanir rajim ubangiji subhanahu wataala ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kusa da ita kada mutum yayi saboda muninta ba wai aikatawa ba don kaga sai an yi kusa ne za a aikata to kusa da ita kada mutum ya yi mace ko namiji kada kowannen su yi kusa da inda zina take abubuwan da za ki iya lissafawa suna zama kusa da aikata zina suna da yawa na da da na yanzu kin ga na farko akwai al-ikhtilaf cuɗanya duk inda ya na za a cuɗanya maza da mata haramun ne ki ji ina ba ta yi fahimci wannan da kyau walima ce kika sani su wani za su walima su za su cuɗanya maza da mata ne Su yi kenan wannan ya zama muke dalili na ba za ki je ba saboda mai malama ba ki zo ba saboda ai ku walima ku ba ku ware wurin maza daban wurin mata daban ba wani za ki ce ba ki samu kina da uziri ba ne a'a za ki faɗa mata ne dalilin da ya sa ba ki zo ba bikinku da mata da maza cuɗanya ake gaba ɗaya wanda yake haramun ne ni ban zo ba kullum da yake ko ɗan ƙwallo ɗan ƙwallo i ƙwallo aka ba yayi bajinta yayi bajinta aka ɗauko kwalbar giya aka bashi ya ce shi musulmi ne ba zai karɓa ba ina fatan kun bayyanci wannan da kyau ɗan ƙwallafa balle ke malama ƙwallafa yake yi yayi bajinta da yayi bajinta aka ɗauko katuwar kwalba giya aka bashi a matsayin gwarzo ya ce ba zai karba ba shi musulmi ne wannan ya sa majalisar kwallo ta yi zama cewar to yanzu za ta soke ba da giya a matsayin ga wanda ibajinta za a kokarin samu wani abin da za a bayar a matsayin shine kyauta dan kwallafa to balle ke za ki zai kina ta wa dauran malama lafiya baki zo walima ba wallahi walima ku gaskiya ba ku tantance wurin maza daban wurin mata daban mata da maza cuɗanya ake yi shi yasa shikenan ka huta ka hutar kun gane wannan da kyau ko saboda al-ikhtilat yana cikin wannan kuma zaki ga ikhtilat yana da bangarori da yawa kuma yana cikin gadin da nasara suka bawa wannan al'umma tamu zaki ga a makaranta sai ki ga ga kwankwason yaro namiji ga kwankwason mace kaga ya taso kenan tun yana yaro ma bai san akwai bambanci tsakanin mace da namiji ba wanda ki wannan bai halatta ba kuma muna kira ga hukumomi waɗanda abin ya shafa ya zama na su magance waɗannan al'amura ɗin mu al'umma ce musulma a addinance mu al'umma ce a al'adance ba mu taso mun ga ana zama ga kwankwason mace ga kwankwason namiji ba ala adamu kowannen su ya sani kamar da kwamishinan ilimi da gwamnan jihar da mataimakin da duk waɗanda suke wannan sun san al'umma da suka taso wataƙila ko shi da ita su gidansu ba haka ake yi ba ya san ko gidansu in za in matan gidansu za su je barka da daddare suke fita kuma gefen hanya ake bi duk da almuru ake fita saboda akwai kunya akwai mutunci ya san wannan kuma muna kira ga duk waɗanda abin ya shafa su magance irin waɗannan al'amura ɗin wannan ba shi ne abin da zai sa a karatun ba shi karatun daban yake ba wasu an sa wata hula an fitar da gashi a ka ko an yi zanzaro shi zai sa karatun ya shiga ciki ba a wannan wata alba ce da aka gada daban wanda yake ba ita ce karatun ba kuna ji da kyau ko akwai da yawa musamman makarantu ai da suke su suna sa hijabi mun ki ga suna kawo wuta in an zo ana competition na karatuttuka to ashe ba sai an yi fitsara ba karatun yake shiga al-ikhtilaf yana cikin abin da ke kusantar da zina ɗaya kenan abu na biyu al-khuluwa kadaituwa shi yasa manzo Allah wasallam ya hana mace da namiji su kadaita wala sama min mahram ba wani mahram tare da su na ukunsa sai ya zama shedani ne bai halatta mace da namiji haka kawai haka kawai su zauna a ɗaki ba wani wanda yake gallon su ba komai wai ana shira wannan bai halatta ba balle na salamatu wal balle wai mutum yana ji yana gani ya yi tafiya daga nan na misali aiki ya kai shi abuja ko ya kai shi kaduna ko ya kai shi lagos ko ya kai sokoto ko ya kai shi fatakwal ko dai wasu wurare ya yi tafiya iyalan shi suna gida sai ki ga abokinsa wai ya taso daga gida ya zo wajen matar wannan abokin nashi da baya nan wai ya zo ya ɗebe mata kewa sai kika sun zauna a ɗaki tun bayan shan ruwa har karfe goma sha ɗaya na dare wai yana ɗebe mata kewa wani irin akuyanci ne irin waɗannan abubuwa ɗin wani irin dabbanci ne waɗannan abubuwa su biyu a ɗaki wai yana ɗebe mata kewa matar abokin shi ce me zai hana ya ɗauko matar shi ya kawo ta gidan su zo tare idan suka zo tare suka zauna suka ɗanyi yi firar ga matar shiga shi ita kuma tana cikin shiga ta kamala sai ya fita ya ce to bari ya bar matar har a da a gama tafsiri inda azumi ne shi ya tafi wurin tafsiri idan sun kammala zai zo ya ɗauke ta ina fatan mun gane wannan da kyau wannan bi halatta ba su zauna a ɗaki su tafira ta yi mai girki ta sa mai fim iri kaza ta sa kaza ta sa kaza ta matar abokin shi ce yana so ya zama da ita su a uzbillah min shaitan rajim saboda haka waɗannan al'amurra ne da suke kusantar da mutum zuwa ga aikata zina masa samu al-ikhtilat mun samu al-khuluwa sai an-nazar kallo kallo yana cikin abin da ke kusantar da zina saboda haka bai halatta mutum ya kallaci matar da ba ta shi ba ko mace ta kallaci mijin da ba ta ba wannan suratul nur ke mana bayani wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kaga yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa ya fi furujahum da muke bayani anan shine irin wancan ya kiyaye su daga kada wani ya gani ya kiyaye su kuma da barin aikata zina wa kullul mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la ta zinatahunna an zuwa ƙarshe. karshe ga dole a kula da waɗannan al'amura sai ki ga idan wannan ya fito wani ta ƙura mai ido ba za ta kawo da kai ba sai ya ɓace ko kuma in wannan ta fito ya ƙura mata ido ya ce ba za ta ba zai dauke ido ba sai ta wuce kuma ki san inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim shaydanu suna ma junan su wahayi sai ki ce ta ai dama an ce kallon fari naka ne so ki ga tana ta kallo ko kuma yana ta kallo ai ta mai magana ce a sai ta sai ta kulle sai ta yi kaza uz billahi minash shaitan rajim in aka ce kallo za ki lissafa abubuwa da yawa karkashin sa kallo na zahiri na gaba da gaba kallo na waɗannan mugayen fina-finai da aka fito da su na zinace-zinace a fili da ake sanya su ga saurayi ko budurwa abin takaici shine wayoyin waɗansu samari ba sa kalluwa kwata-kwata yanzu da wayoyin 'yan mata mugayen fina-finai ne a ciki wanda ke haramcin yana ƙara tabbatuwa a watan ramadana haramcin yana ƙara zafafa a watanni masu alfarma watan muharram watan uh, zulqada da zulhajji da almuharram da rajab don saba ma'alla Allah waɗannan watanni yana da ɗoruwar zunubi akan saba ma'alla Allah sauran watanni waɗansu memori ɗin ba sa kallatuwa gaba ɗayansu munanan fina-finai za ki gani munanan abin kallo za ki gani a wayoyin 'yan mata da wayoyinsu wani lokacin ba wai 'yan mata ba har matan aure zawara duk kowanne za ki ga irin waɗannan abubuwa ɗin ba ta yi aure ba tana sa waɗannan mugayen ko ta yi aure bai halatta ba to amma da yana nuna maki yanzu yana zabura mata da sha'awa me zai magance mata sha'awa yana zabura mishi da sha'awa me zai magance mai sha'awa in dai banda mutum ya kusantar da kai zuwa ga aikata zina tsoraka duk yana cikin famanifta gawara a zalika da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa duk wani abin da zai kusantar da mutum zuwa ga aikata zina haramun ne mutum idan Allah ta'ala ce wala taqrabu zina kada ku yi kusa da inda zina take kenan kada ku sanya waɗannan mugayen fina-finai da duk wasu fina-finai balle kuma waɗannan fina-finan da suke ruguza tarbiyya wai a ce wai ai suna wa'azi ne saboda tsabagen sun mai da mutane jahilai ta fito zindir tana rawa tana kwatso wa kuma shi ne wai tana wa mutane wa'azi ne matar da ta kasa zaman gidan aure gidan aure fa ɗakin miji fa ta kasa zaman ɗakin miji ta tafi fim kuma wai ta ce mata aure za su dinga kira a waya tana ba su shawarwarin yadda za su zauna da mijinsu waɗansu matan yanzu nan a wannan watan da muke gaya muku sun riga sun samu fina-finai cd iri daban-daban shi suke kallo da daddare da rana kuma su bacci kaga gaba ɗaya sun yi ma azumin shiga shi tun kadangare ko kuma da daddare su dinga bacci wai rage musu tsawon azumi da da rana su dinga bacci da daddare kuma su dinga kallon fim shiga duk wani sabon fim da ya fito duk sun riga yana na idan su wata dillaliyar kuma ita aikin ta kenan ba da ah, hayar shi naira goma goma ko mutala mutala shaitanir rajim ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa da yake magana kan zina ya ce wallajin malifuroji mahafifun illa ala azwaji ma'amma malakata imanu fa innahum ghairu malumin wala taqrabu zina kada ku yi kusa da inda zina take ubangiji subhanahu wata'ala yake fara mana a cikin suratu al-furqan yake cewa wallajin la yad'una ma'a allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنوا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا Allah madaukin sarki ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara sune waɗanda suke basa bauta ma wani tare da Allah ba bautar Allah kuma su bauta ma wani domin shirka tana ruguza addini ne wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta sai dai tare da haƙƙi domin kisa yana lalata al'umma ne baki ɗaya wala ya zinu ba sa zina domin zina yana tana zubar da mutunci tana zubar da mutunci kuma tana ƙara wasu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai yanzu fa ya kai ba a jin zina a matsayin laifi a'a yaron da aka same shi ta wannan mummunan hanyar shi kuma ake cewa wai a zubar da shi duk likitan da ya taimaka wurin zubar da shi ya taimaka wurin kashe rai ko kuma a haife shi aje aje mai shi a kwandon shara ga laifin zina ga kuma laifin kisa ga kuma kuncin zuciya ba ka ganin annuri da kazar-kazar na mutum Allah ta'ala ce wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata waɗancan da aka ambata yayi shirka ya kashe rai ya aikata zina yalqa sama wannan ya jefa kai cikin mummunan laifi bayanin waɗannan da yalqa sama zai zo da izinin Allah ta'ala in mun shiga suratul furqan in mun shiga wa ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi hauna Allah ta'ala ce yudafu lahu al azab Allah zai ribanya mishi azaba wa ya a ranar alkiyama wa ya fihi muhana zai jima a cikin azabar yana wulakantacce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan almuhim dai lafazin zina ya zo a ciki ubangiji subhanahu wataala yake ce da annabinsa يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبائهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم الله تعالى يا أيها النبي يا كوانا النبي ميدبن درجة إذا جاءك المؤمنات إذا من نيما تاسك زورنك يبايعنك أكن زاسي مكا مبايعة على ألا يشركن بالله شيئا شرط إن ذا أباسو kafin su yi mu mubaya dawa da manzo Allah sallallahu ta'ala sallama sharadi na farko ala Allah shirkina billahi shay'an kada su shirka da Allah ta'ala da kowa kada su hada Allah da kowa sai sun yadda kada su shirka kada su canfi kada su daura laya kada su sanya guru kada su yi duk wani abin da yake shirka kada su wala ya yasrikna kada su dan hali kada su yi sata kada su yi dan hali kada su yi halin bera kada su yi sata wasu matan wasu ne suke koya masu suke koya ma wasu sata an matsa mata ta ada shi ta ce ita ba sana'a take yi ba to ki mana ita ba aikin gwamna take ba ba a baki kudin cefane ne kin ga suna koya mata da ta yi sata kenan kiga ta ce ita a bata sai ita ce za ta so kayan cefanen ta nuna wannan abun ai shi da iso da an cuce shi an yi gaza inda ita ta so da bai kai haka ba waye waye waye waye waye wasu kawai ne suke koya musu yadda ake sata wallahi zai kwanta yatsi tsaye su suke koya musu yadda ake sata ba ta kaza ba ta gaza ta ce ta shiga adashi ta ce ba ta aiki ta shiga adashi ta ce ba ta sana'a ita tana son ta koya mata amma ba ta ga fuska ba to ke ba ki da wannan ba ki da wannan ka tafasa ne ba a'a gani in ya so shinkafa a cire gwangwani biyu in ya so jakar magi a cire kwaya goma sha biyar a gani kayan mutum ya fara dan hali kenan kuma waɗansu abubuwa kun ga aikata zina kun ga aikata sata da kasafai ba ƙaramin wa'azi mutum zai sha ya fara su ya bari ba sata mutumin da ya saba kullum in kajin wasu sun shigo ta danne ita ma ta iya yanka ta zama malamai yanka ya halatta masu ta yanka duk kajin da suka shigo gidan eh, sai ta abin nan tana da inda ta haka rami take zuba jinin a ciki ko zabi ne ko agwagi ne ko waye ko waye ko waye yake ga ta rijijif ta rufe su Allah ta ya sauke in kuma mijinta ne boka shi kenan an kawo kaza ita ce mai gyara duk da wala wa Allah shirkana billahi shay'an wala shirkana ba za su yi dan hali ba wala zinina ba za su zina ba shari'in nau kenan na uku wala ya katunan aula da hunna ba za su dinga kashe 'ya'yansu ba ba za ta kashe ɗanta ba wala ya tina bibu buhutanin ba za su je su na na gaba kenan ko Allah ya shirkina billahi shay'an wala yushrikna wala zinina wala yaqtulna awladahunna wala tina bi buhutani kuma ba za su da kirkirar karya ba yaftarina wanda za su kage ta baina aidihinna wa arjulihinna tsakanin hannayensu da kafafuwansu wala ya'sinaka fi ma'ruf ba za su saba maka cikin duk abin da yake daidai ba bayan an kawo waɗannan biyar sai kuma aka ce ba za su saba maka cikin duk abin da yake daidai ba kenan ko a sabo waɗannan biyar matsayinsu a saɓo daban yake don sai a kawo wala a shinak sai a kuma sabo gaba daya ba za su yi duk wani sabo ba za su saba maka abin da ka umarce su ba idan suka yadda da wannan fa bayi uhun kai mubaya'a da su wastaghfir lahun Allah ka roƙa musu gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan cin kai a ciki aka ambaci zina ba za su yi zina ba da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan sai wata a cikin matan ta miƙe ana kiranta hindu ta ce awa ta zini hurratu ya rasulallah ta ce ya ma'aikin Allah yanzu mace ya tana zina ita ba ta san ma ya tana zina ba su abinda suka sani ko a jahiliya bayi mata ne suke zina saboda haka da ta kammala da anas sallallahu alaihi ta ce awa ta zini hurratu ya rasulallah kenan ya manzo Allah yanzu mace ya tana ya ta ji ta yi zina dama akan samu sai kika yanzu zina mata aure zina 'yan mata zina zawarawa zina ma'aikata zina waɗanda ba ma'aikata ba mijinta ya tafi ta san lokacin da yake tafiya ta san lokacin da yake dawowa a wannan zarfin zaman ɗin sai ta buga ma wanda za ta bugawa waya to wannan masifa ce masifa ce masifa ce yi zina a ɗakin miji a yi zina a wurin aiki a yi zina a daji a yi zina a gari a yi zina a waye ka dinga jin mugayen maganganu mana a kai aikata zina mace ta aikata zina namiji ya aikata zina ina za a kai rai ina za a kai rayuwa ina za a kai rayuwa isa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhum mi'ata jalda azzaniyatu mazinaciya mace wazzani da mazanaci namiji waɗanda ke kowannen su bai taba aure ba ita wadda taba aure ba shi ma bai taba aure ba fajlidu kullu wahid minhum ma mi'ata jalda kowanne ɗayan su kuma su bulala ɗari don watakila zafin gauranta ne ya ɗebe su suka je suka aikata zinar sai a musu bulala ɗari amma in matar aure ce ta hukuncin ta mu in mijin aure ne hukuncin shi mu domin in dai matar da yake aure bata iya kare shi ba bayan karewar Allah subhanahu ta'ala aka ce ya ƙara biyu ya ƙara uku ya ƙara hudu bai yi ba to wannan kuma zai zama sakakken sakakken kure kenan sai ya lalata maka gaba su saboda haka a tsame shi a cikin al'umma shine daidai hakan nan mace aka ce mijinta bai wadatar da ita ba to wannan za ta zama sakarkiyar kura kenan sai ta lalata kowa saboda haka sai a tsame ta a cikin al'umma kamar yadda kika san cuta za ta kama mutum ta lalata hannun shi zuwa ta lalata yatsunsa likitoci su ce to shawararsu ita ce ai maza a datsa nan ku'i kenan in ba haka ba zai zai shanye kullum da ke ko saboda haka dan ana son shi ne aka datsa nan din dan a cece shi aka datsa nan din ba wadan ba a san shi ba saboda haka ita ma dan ana son ta ne kuma ana san al'umma aka tsame ta daga cikin al'umma saboda mai hukumomi suke da gidan yari ba saboda a ta a tsama maɓarnata a cikin al'umma ba don kada su koya ma wasu yadda ake ɓarna shi ne dan idan aka basu a cikin al'umma sai su koya ma kowa to saboda ga ko can din maginan yarin sai ga mana a rarraba kada hada barawan kaza da barawan kan mutum daki daya dan sai a koya ne yadda ake eh kada hada barawan rago da dan fashi daki daya sai a koya ne yadda ake fashi ina fata mun gano wannan da kyau saboda ka zina mummunan aiki ne wasa a sabila hanyar zina ta yi muni mummunar hanya ce saboda kuma za a ga hali da ake ciki mana waɗansu maganganu ka rasa ma yadda ma mutum zai zai siffanta su Allah salamatu wal afiya saboda ka zina mummunan bala'i ne mummunan tashi hankali ne iyaye a tashi a ma yara aure a tashi a yi musu aure idan aka yi musu aure sai su ci gaba da karatun tun su a ɗakin mijinsu ina fata mun gano wanda su ci gaba da karatun su a ɗakin mijinsu kawai ya fi don kada a zo garin neman gira a rasa ido baki ɗaya kamar yadda kika sani gogayya ake tsakanin shaidan da mutum shi dai shaidan ya rantse fa bi izzatika yace na rantse da buwayarka la ughwiyannahum ajma'in wallahi sai na rufta su baki ɗayan su illa ibadaka min al-mukhlasin kullum da kyau ko sau da haka ko da kin ga aiki tana da kamun kai tana da waye tana da waye ita fa sha'awa in ta motsa ba ta san wala ta karfin zina ba fa ido rufewa yake yi gaba daya ɗaya kenan sanan na biyu idan ta je ta iya haɗuwa da mugayen ƙawaye wata take ta rubuta a shafin jarida ta ce ga labarinta tana karatu a jami'a kaza ta faɗi sunan jami'ar da ba zan faɗe ta yanzu ba kullum da ke ko ta ce ta fito ta shiga baƙala mana supermarket ɗin da ke cikin jami'a haka ta yi sayayyata ta yi fananta ta fito fito daga shago kenan sai ga ruwan sama ya goce sai kawai ga samari sun zo da ɗanyen mota sai suka ce ta shigo mana kawai su rage mata hanya su karasa ta ce a'a suka ce mai eh, zafi shi ba wuta ba kawai suka lallabe ta suka sata ta a mota suka kai ta hostel din su shikenan daga nan sai aka canjin lambar waya suka karɓi lambar ta ta karɓi lambar su kun ga an shiga mataki na gaba kenan ko ana nan ana nan sai suke yi mata cefane suke yi mata cefane suke yi mata cefane tafiya ta yi tafiya sai babban saurayin ta ya ce shi a matsayin su da shi bai kamata ta zana a hostel ɗin jami'a ba saboda ka bari ya kama mata a waje sai ya kama mata gida a waje sai ta nemi shawarar kawayenta sai kawayenta suka ce to mai zafi abinda mata suke gani ai falala ce yanzu haka za ki ga wani duk iyayenta ba sani ba kuma iyayenta sun mata ashirin ta arziki ba goma ta arziki ba kun fahimci wannan da kyau ya kama mata daki a waje ya sanya mata tv ya sanya mata dvd ya sanya mata ta ce in ya zo yana kwana a to ba za mu ita daga waje ba ya shigar da ita ya fitar da ita daga hostel din jami'a ya kai ta waje kuma ta ce in ya zo yana kwana ana nan ana nan jarabawa sauran sati uku sai ga rashin lafiya rashin lafiya ya tsananta aka kai ga asibiti suka ce tana da juna biyu tana da ciki ina ba ta muku yanci wannan da ke ko ta ce tana da ciki rashin lafiya in tsanani aka kai ta wuraren su aka mai da ita gida da aka mai da ita gida ga mahaifinta ga mahaifiyarta ga mahaifiyarta a kanta likita suka auna ta suka ce tana ta HIV daga wannan lokaci da ta ce tana da HIV daga lokacin mahaifiyarta ta yanke jiki ta faɗi shine sanadiyar rasuwarta na ɗaya kenan mahaifinta da ya ji haka ya tsine mata biyu kenan na uku ya ce a mai da ita ƙauye ya aika mata da wake ta dinga ya ƙosai shi kenan haka ta rubuta ta ce wannan shi ne jawabin da ke ma mata ita ga ƙarshen yadda al'amuranta ya kasance kun fahimci wannan da kyau ko na san ko yanzu na ce a maimaita za a iya maimaita waɗannan bayanan saboda haka wallahi mutahitse mutahitse za ki ga yarki dide gwargwado kin yadda da yana da sigari wata da waye da waye idan aka je can din kullum kullum dandali dandali ake da su su ko samarin da suke su gurbin su duk wata wata ta shigo da kamun kai da usazanci to a shekara farko sai sun sai sun ga bayanta shikenan kawai su zuban su kenan amma duk sun zo tana tana haka haka da abinda takalmin nan agogo rago ba ruwansu da ita wata ta zo ne da kamun kai da natsuwa su ita suke so su keta mariga alfarma wannan shi ne abinda ta faɗa yanzu ba mun ci abinda mafinta iya yi daidai da ya tsine mata ba kun gane ko amma dai yanzu an koro muku bayanin ne wanda yake za a ɗauki darussa da yawa ciki ta ce ya maida ta ƙauye ya tura mata ƙosai ta koma yanzu karatun jami'a ta manta wani abu mai suna karatun jami'a ta shi sai watan wata rana ne ta buga take neman kawayenta ta nemi ta samu labarin wannan saurayin aka ce mata ai yana landa yana da giri da girgir dan lokacin da likita ya gaya mata a nan cikin gari din cewar tana da juna biyu tana da ciki kai sai ta gaya wa shi saurayin ya ce in ta kuskura ta ce ta san shi in ta kuskura ta ce ta taɓa saninsa to ta su ce shi da shi tun daga ranar ba ta taɓa sake sa sha ido ba kuma kun bai wannan da kyau ko tsaraka dole mu tashi tsaye wannan ba wai labari ne a cikin magana jari ko labari ne na da ba a'a labari ne a yanzu ga yake goyin in ji samari nasu Allah salamatu al'afiya Allah ta'ala ya sauke Tsoraka zina mummuna ɗabi'a ce zina mummunan hali ne ubangiji subhanahu Ala ya ce wallazina mali furuji mahafizun su ne dukkanin waɗanda suke kiyaye farjojinsu an muka ce kiyaye farji ya kasu kashe nawa biyu kiyaye farji kada wani ya gani kiyaye farji kuma kada aikata zina wallazina mali furuji mahafizun illa ala azwajihim sai kawai ga mazajensu na aure ko kuma kawai sai ga matansu mun yi wannan maganar Eh, rashin dabara ne a ce wai zai sa sutura wai ta fita waje waye waye waye wannan duk kauyanci ne ko kuma a ce a'a ba a yi da rana sai da daddare ko sarfu zaman kaza Allah ta'ala ce wa yi fa'atuhunna min haifu amarakum Allah zarfu zaman da Allah ta'ala ya yana shine lokacin da take al'ada daya ko kuma azumin wajibi shine tana azumin wajibi azumin ramadan wannan bai halatta ba ta goyi bayan mijinta dan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq to sai ya lallabe ta sai ya mata dabara cikin azumi da rana sai mai kasance a ta kasance shi ne zai ka fara to ita fa ba shi muke yanzu ba Allah ta'ala ya ce illa ala azwaji ma mamalkata imanu fa innahu ghayru malumin fa innahu su ghayru malumin ba ababan zargi bane ba wanda za a zarge shi bane ba mata shi bace to akai me za a zarge shi don ya yi so goma ya yi so ashirin ya yi so talatin a za a zarge shi mata ce fa tsoraka dole ne mutum ya ji ya ji ayoyin ƙwar'ani za ki ji ƙananan maganganu suna kasancewa cikin mata har a ga wacce jarababbiya ce a dinga cewa ai jarababbiya ce a uzbillah da irin waɗannan lafazan masu tsani haka a kan za su zama jarababbiya a kan me wannan dole a kiyaye su Allah ta'ala ce fa innahum lalle su ghairu malumin ba waɗanda za a zarga bane in ga zarge su kai laifi tunda Allah ya wanke su fes ita ghairu malumin da haka in mutum ya zarge su ya aikata laifi ci waɗannan mutane ne kullum kaza kullum kaza kullum kaza da rana da daddare da hantsi a'a me yasa me yana ka a ciki Allah ya ce in dai mata tashi ce ko in dai mijinta ne ko kuma bai washi ce to ghairu malumin ba ababen zargi bane to akan za zaka zargi su amma wata matar fa da mijinta ya ƙara aure ta yadda ya je izina da kowa ta yadda ya je izina da kowa kullum da ke ko in makanta maɗin ne ya ɗebo ya kawo musu su mutu gaba ɗaya so haka dole ne zama da ayoyin alkur'ani su suke tausasa zuciya ayoyi su suke matsar da zuciya ubangiji subhanahu wataala ce fa man ibtagha wara'a zalik duk wani wanda ya bi wata hanyar da ba wannan ba wara'a bayan wannan kullum da ke ko duk wani wanda ya bi wata hanyar da take bayan wannan wace hanya muka ambata ko dai aure ga mace da namiji ko kuma baiwa ga namiji kadai waɗannan hanyoyi guda biyu to duk wani wanda ya bota hanya don ya magance sha'awarsa wacce ba waɗannan guda biyu ba shi ne famanin gawara a zalika duk wanda ya bi hanyar da ba waɗannan ba fa'ula ya ka humul adun to waɗannan su ne maɓarnata tsantsan maɓarnata to kun ga anan nan ma kuma wani sabon shafi ne da mutane suke bi domin magance sha'awarsu a hanyoyin da maza suke bi daban hanyoyin da mata suke bi daban na farko dai wasu sun dauki hanyar sanya fim munanan fina-finai hanya ce da za su bi domin su rage sha'awarsu kun da ke ko ɗaya kenan wasu kuma a sun ɗauki sun dauki hanyar taɗi hanyar taɗi sai a ce an fata taɗi cikin lungu shi kuma mijin ya ce ta ungun gama ke rufe ku a uzu shawarar miji uba ya leko da ya ce ina wance fa tana waje ina wance tana waje karfe goma sha ɗaya da rabi tana waje to shi kuma zai kwanta bacci sai sha ɗaya da rabi fa na dare ba wani rana ba sai ce to kun gama ki rufe gidan shi kuma sai ya dan turo inna lillahi wa haba do Allah haba ina za mu kai rayuwa sai ki ga an je tadi ya taba jikinta ta taba jikinsa dama abin zai fara ne daga karɓar waya ta karɓo shi ta dinga daddannawa ya karɓo ya ce dinga daddannawa a gani ko kuma ya gamana a taɗi ya je da mota an ɗaga gilas duka sai ta shiga cikin mota ko ta shiga cikin gidan gaba ko ina ne babu irin fitsara da ƙazanta da mutum da ba a aikatawa wanda taɗi ne a gidan a cikin mota kuma wai ba aure aka zo yi ba aure ne ko tunda aure ne ga falo nan ga zaure na ya zo karfe hudu na yamma mana ya zo karfe goma na safe mana me aibu a ciki neman ta yake da aure shi kenan kin ga a lokacin sai ka gaishe in kazami ne eh kun lura da ke ko shi ma sai ya ganta in kazami ya ce amma za mu tara samari mu musu wa'azi kuma dan kada ya tafi ya tafi tadi kuma ya dauki asuwaki shi ustaz yana goga sha eh dan wasu za a ce za a ce to an bashi kwana biyu ya zo ya kamfen ɗinsa eh za a ba wani ma kwana biyu eh mana za a ba wani kwana biyu to sai a tambaye ta wa take so to kai ga an bashi kwana biyu kaga kwana biyu na farko da ije dole ya tsayi jawabi sosai yawwa dole ta yi jawabi amma ya tashi tabu wani katon asuwaki ya kai abin wai ta gogawa kuma a ga sai abin nan kenan ko saboda ka irin waɗannan hanyoyi da ake bi ɗaya kenan hanya ta taɗi dole ya kamata a mata garan bawul in ba hana ta duka ba ya kamata a mata garan bawul a sake fasalinta ko bai ci wannan da kyau ko ɗaya kenan hanya ta biyu hanya ta gaba da ake bi da wasu suke bi kuma malamai tintini sun riga sun yi magana akan ta ita ce alistimna idan aka ce alistimna shine mutum ya yi kokari ya fitar da mani da kansa domin hakan kama zai rage min sha'awa jewa daga cikin malamai sun haramtar da magana sun haramtar da wannan aikin cewar mummunan aiki ne don Allah ta'ala ce fa manifta gawara a zalika duk wanda ya bi hanyar da ba wannan ba to kenan alistimna mutum ya wasa da al'aurarsa mace ko namiji domin mani ya fita ko ya kama al'aurarsa ya dinga wasa da ita ko ta dinga sa yatsa a cikin al'aurarta domin dai ta motsa da sha'awata wani abu ya fita ya gama ta samu lafiya ko ta samu cuta duk wannan ba shi da kyau don yana cikin wara a zalik to balle kuma waɗanda yake su sun rika sun birin kasa ma a barnar su ba zunin za su yi ba amma za ta ɗauki namiji da zai dinga mata tausa ba mijinta ba ne shi zai dinga mata tausa wannan bai halatta ba wannan haramun ne wannan haramun ne wannan bai halatta ba gani ko kuma a'a mata ne su isu wannan ta taba wannan gaba daya wannan ita ma ta taba wannan gaba daya wannan duk ba zai wanzar da sha'awa ba duk ba zai maganin sha'awa ba waɗannan kuma haramun ne almusahaka za ki ga hanyoyi ne daban-daban daban-daban da mutane suke bi domin rage ma kansu sha'awa duk waɗannan hanyoyin haramtattun hanyoyi ne hanyar mutum shi karan kansa ya fitowa da karin kansa ni mun yi magana malamai da yawa sun haramta da ita wasu kuma zana ganin ba ta haramta ba kamar imam ahmad bin hanbal yana gana ai wani abu ne da ba shi da amfani mutum ya zubar amma dai umumul aya Allah ta'ala ce fa man ibtagha wara a zalika kuma wannan baya cikin wannan wara a zalika ne Ɗaya yake ko mutum ya bi ya hanya don ya rage makan shi sha'awa a yanzu hanyar mutu'a shi da yanzu da kuɗin jarabawa zai ji ko da kuɗin handa out ko kudin registration so da haka dai bari ya tsaye a wurin shi kai zuwa karshen semester nan shi kenan ita ma ta yadda shi ma ya yadda so daga da ƙarshen semester yi da aure ya ɓaci daman nan ba a magana saki wa'adin yana cika ne auren ya ƙare duk yana cikin wara a zalik ina fata mun gane waɗannan abubuwa sau nawa za ku da an ce mata a wuri kaza kendir ya balle musu al'aura wasu sanya kendir a cikin al'aura su a billah waɗannan abubuwa wallahi ba abin dariya ba ne abin tada hankali ne wallahi abin takaici ne wallahi abin takaici ne ni na sha gaya muku ni matsaya ta ku kwara a ɗaura auren idan aka ɗaura auren a ɗaga bikin sai ta gama jami'ar ko sai ta gama karatun ko bai ci wani da kyau ko ɗaya kenan ko kuma ku ɗaura mata aure yanzu ci gaba da karatunta a ko a ya ta'allaka ga mijinta duk albashin da za ta ɗauka kafin ke uwarta ki marza wani abu mijinta ya fara cin wani abu duk yadda ke kai ga miki ta miki da waye waye waye waye mijinta shine akan gaba saboda haka duk ayoyi da ake karanta na Qur'ani to sai an haɗa su da waɗansu sinadarai kuma da in ba haka ba idan sha'awar ta motsa abin ya zafi ba za a kwata-kwata waɗannan ayoyi ɗauke mata za ta yi aka ko kuma ɗauke mai za su yi aka nasu Allah salamata wa lafiya saboda ka akwai hanyoyi masu tarin yawa da ake bi domin magance sha'awa mata su bi waɗannan hanyoyin domin magance sha'awa maza su bi waɗannan domin magance sha'awa wallahi duk ba su halatta ba kuma barna ne ta'addanci ne shi zai zaki ga masifu ga sanar sai ga zaki ce ga arzikin a ƙasa amma kuma ga talauci a jiki haka ne ko baka bane abin da zai nuna maki sai ya zama na ke ba ke kika tsokano masifar ba a'a masifar wasu ne suka tsokano wata ko fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ran masifa da in ta zo ba ta shafar waɗanda suka janyo ta su su kaɗai yanzu duk waɗannan masifu zaharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aydin nas duka abubuwan da aka haifar mutane suke shi ya janyo waɗannan masifu suke ga kebiki ba amma kwanan masara ya karu kwanan shinkafa ya karu indomi ta karu taliya ta karu saboda barna da wasu suka yi da ike biki ba ina fata mun gane wannan da kyau saboda ka dole sai mun sa ido sai yi mun yi wa yara wa'azi sosai da sosai sai an yi musu wa'azi sosai kuma an samu an yi wa iyaye taujihi na samu musu da manufofi dole ne ya kamata in an duba wannan hannun a duba wannan hannun in an duba wannan hannun a duba hannun kada mu karkata zuwa ga bangare guda sosai da sosai abubuwa suna damun al'umman nan masihu da zunubai da mutane suke aikatawa da hannayensu ba wai da hannayen wasu ba sun riga sun yi yawa da yake kuma ana bukatar a magance su ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa faman rawara azalik zalik duk wanda ya bi wata hanyar da ba wannan ba duk wacce ta wata hanyar da ba wannan ba fa ya kahu mul'adun to waɗannan su ne waɗanda suke waɗanda suke sun ƙetare iyaka maɓarnata ne saboda haka sai a kiyaye kuma a yi ƙoƙarin ɗaukar mataki duk hanyoyi na aikata zina a toshe su ƙawaye ko abokanai a san da wa suke magana haka za ki ji samari fa ce ah, a wancan kan ya gama da ita wancan kan ya gama da ita wancan kan ya gama da ita haka za ki jin waɗannan al'amura ɗin ga tozarta ga kunyata ga rashin biyan bukata wace bukata za mutum ya samu malamai suka ce duk abin da mutum ya aikata na zina dududu daɗin da ya ji da zaran ya rabu da zinar da minti ɗaya ko minti biyu abin ya riga ya wuce zunubin kuma yana nan makare kamar yadda na faɗa su sai zama na yanzu kwata-kwata ba a magana zinan fa sai ki ji ana tambayar malam mutum ne waye waye waye shaɗan ya shi an ce shaɗan ya shiga tsakaninsu sai suka aikata zina malam ya halatta su aure kullum da ke ko ko kuma sai suka haihu to malam ya halatta ya aure ta ko kuma sai aka yi ciki malam ya halatta a zama da cikin kwata-kwata magana zina ba a magana ta wai zunubi ne ko ba zunubi ba ne bayan ga Allah madaukin sarki ya lissafo ya ce wala ta karbu zina ice wala ya zunun ba sa aikata zina wa man yafi alzalika yalka asama yudha'afu lahu al'azabu yawm wai qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai kawai wanda ya tuba ki sani ubangiji subhanahu wata'ala mai yawan karɓar tuba ne duk wanda take ko yake wannan abin ya taɓa samuwa a gare shi da a uzbin lamina shaitan arzi yana da dama ko tana da dama ta tuba zuwa ga allah maɗaukin sarki akan ka'idar ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga allah tuban da yake karɓaɓɓen tuba shine wanda ya cika sharuɗa wa shuruɗu tawbati da ala ma fata wa niyyatu alla la yauda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri wa yatruku al ma'siyata fi sa'ati an kana mutalabbisan biha to amma abin ban takeici abin ta da hankali wanda yake ƙara tayar da hankali shine abubuwan da suke faruwa a 'yan shekarun nan na baya-bayan nan waɗanda al'amura ne mace ce za ta sallamu mijinta ta tafi itikafi ko ya ce za ta sallamu babanta ta tafi itikafi ko za ta sallamu wanda ke kula da ita ta tafi itikafi amma bayan karfe goma da rabi na dare ta kuma ban masallacin wani ya bugo mata waya ya zo ya dauke ta daga masallacin ya tafi da ita sai karfe uku da rabi na dare idawo da ita waɗannan abubuwa sun wakana abu ya ke kamar a zubar da hawaye wai ta tafi itikafi ina fata mun fahimci wannan da kyau wanda yake shi ba mai itikafi in dai tana itikafi to ko mijinta a wannan lokacin haramun take a gare shi sai dai ta bar itikafi in dai ya da ta je itikafi to shi mai itikafi kwata-kwata baya a saduwa da mace da rana ko da dare kwata-kwata wala ta ƙarabu wannan wa an tuma fil funa fil masajid wannan fa mata aure kenan da mijinta na aure in dai ta shiga itikafi ko ya shiga itikafi to so kallo kuma nesa nesa kallon kura to balle a ce wai kuma zina wai ta ji itikafi sai ya bugo mata waya sai ta zo lokaci gaza sai ya zo ya ɗauke ta kai salamatu yana za a kai rai kuma me ake tarawa me ake so wallahi al'amarin nan suna da tada hankali suna da motsa jiki suna da tada hankali suna da motsa jiki suna da tada hankali suna da motsa jiki Allah ya tsare dukkanin al'umma musulmi mutum yana da dama ya tuba ya nemi Allah ta'ala gafara ya ce ya Allah Allah ka gafarta mini Allah ya ce ya Allah ya tuba ba zai kara ba Allah na tuba ba zan kara ba haka zai fada ya cika sharuɗa kuma kada ya gaya ma kowa ya tuba zuwa ga mahalicinsa shikenan amma wannan masifa ce aikata zina zina ba karamar bala'i ba ce malamai suka ce tana gadar da masifu iri daban-daban masifu na fari masifu na cututtuka iri daban-daban kyar kuma da ana ce cututtuka iri daban-daban kamar da na fara da su sai ke ga ke baki san ma da ake yi ba wata ta tsunkuro masifar ya zo same ka Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya samar wa wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mafita ya kare mata mutuncinta ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wallazina min furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul al'adun Allah madaukin sarki ce wallazina hum li amanatihim su ne kuma waɗanda suke siffa ta shida kenan dangane da abin da ya shafi amanoninsu amanat jam'i ne na amana wa ahdihim abu na bakwai da kuma alƙawuransu ra'un suna kiyayewa abu na shida amana amanat amanatuhum wahid wa sala dariyan in ji imamu shatubi rahimahullah ya ce amanatihim jam'i ne ko ba jam'i ba ne amanatihim wahid mana ka zama da shi mufrad eh amana kenan wa fi sala hakan nan ma a cikin suratu sala sa'ilun wanda i wannan dariyan shine ba <laughs> eh shine dariyan dalum abdullahi ibn kasir ashami shi yake karanta wallazinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un shi yasa ga an kawo abun alu jani a sama ba alu baki bane amanatihim kullu da ke ko wanda ya karanta amanat sai ya sanya alif jana biyu wanda bai sa bai karanta ba bai lissa ba zai ce wallazi na muli amanatihim me bambancin su ba su da bambanci wallazi na muli amanatihim amanonin su kenan amana ba ɗaya bace wallazi na muli amanatihim wanda suke kare amanar da aka ba su mana jinsin amanar wa mithlu al-mufrad idhi yudafu fa fahimu hudita rushida ma yudafu ai amana mufrace aka yi zaba ta zuwa ga ma'arifa shine hum amana shine duk abin da aka amince miki mafi girma amana ita ce amana tauhidi da kike alkawari da ubangiji na zaki tauhidi wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala wannan ita ce mafi girman amana da kika rika da ubangiji na za ki bauta min shi shi kadai ba za ki hada Allah da wani ba wannan amanar kenan da haka ki cika wannan amanar ki tsara wannan amanar kada ki hada Allah ta'ala da wani kada ki yi canfi kada ki yi duk wani abin da yake alaka da shirka ɗaya kenan amana ta mijinki kada ki ci amanarsa kada ki shigar da wani ɗakinsa da mijinki bai so saboda haka ku kiyaye waɗanda suke dangoginku maharramanku daban ɗaya kenan sannan kuma dangi daban wace ce za ta iya maimaitawa maharamanku mhm. daban danginku kuma daban kilo da ke ko wanki ko kaninki kilo no kenan biyu kenan ko dan kishiyarki no kenan uku ko ɗan ƙawarki abin nan ko ɗan yayarki ko ɗan ƙanwarki ko ɗan yayanki ko ɗan ƙaninki kin ko kuma jikanki duk waɗannan maharramanki ne ko sirikinki sirikinki ba wanda kika auren mai da ya ko wanda kike auren ɗansa kun gano wannan ko ko da kuma ko da da ɗan nasa shi dai muharraminki ne eh ƙwarai kuwa shi dai maharramin ke ne kuna jina da kyau ko waɗannan duk maharramai ne amma dangi da ke ɗan ƙanin babanki ko ɗan wan babanki ko ɗan ƙanwar mahaifiyarki ko ɗan yar mahaifiyarki wannan dangi ne ba maharrami ba ne da aka bai halatta ku yi tafiya da shi ta da Allah ta ce illa ma zai maharam ba da aka sai a kiyaye duk wani wanda mijinki kika ga bai gamsu da shigowar shi ba sai ki tsare shi a gaisa daga zaure daga waye shi kenan a tsara amana Rana alkiyama za a hau siradi wanda yake yana da ɗan karan kaifi amana za ta zo gefen siradi ta tsaya da ake cewa duk wanda ya ci amana amana ta ci shi kuna ji da wannan da ke ko tsoraka amana za ta tsaya duk wanda ya ci amana za ta ci shi amana ta magana duk wacce ta kawo miki magana ta amince miki ne ta ce wannan maganar amana ce bai halatta ki ba ki gaya ma kawarki ba ki ce to ke ma fa amana aka gaya min ke ma amana ce haramun ne kin ci amana ta ɗauko kuɗi ta baki ajiya ta ce amana ce saboda ka yan uwa mu kiyaye iyaye mata mu kiyaye amana ba karamar ababa ce mala yana nuna mu lokaci yayi wa ahadihim da kuma alƙawuransu amana abu na shirya kenan alƙawari alƙawarin da kika ɗauka da ubangiji na zaki bauta mai shi kaɗai alƙawari da kuka yi karki alƙawari na fatar baki ke kin san gobe ba za ki samu dama ba amma dan dai kai a baki yanzu ko kuma a sa miki hannu suke ce a goban na nan goban na nan wanda ke tun a kokon zuciya kin san ba kyana ko kuma insha Allah da ake cewa insha Allah malam Bahaushe zai ce insha Allah shi ya san insha Allah ya fata baki ne wani ba ba wai jinsi nake magana ba so da haka mutum ya kiyaye amana ki kiyaye alkawari duk wannan ra'un masu kiyayewa ne Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud amana tana da girman gaske inna aradna al amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al insan innahu kana zaluman jahula wallahi amana ba karamar al'amari bace inna Allah ya'murukum an tu'addu amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bi inna Allah kana samian basira daga kiyaye amana a tsara amana amanan miji a tsare ta duk abin da ke ga miji ya ban miki duka ya aminta da ke ne kada a yi kwangi a ɗiba a kai gida ita ta ɗauka su kuma gidan suna can sun tsaya sun dogara ga ita in ta in ya so sai ta aika musu da abin da ya faru sai ta aika da abin da ya faru sai ta aika raka tsare sosai da sosai a kiyaye Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu ya tsare mana addinin mu ya tsare mana rayuwar mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik waɗannan karatuttuka da muke yi da na bana da na bara da sauransu duk wanda yake ya iya intanet zai iya samun su a shafin youtube na mumbar musulunci youtube wanda jumlar da na faɗa shafin youtube na mumbar musulunci inda ya bude youtube ya rubuta mumbar musulunci zai sami tuka din na bidiyo muke magana tunda ce dama shafi ne da ake sanya bidiyo a cikin insha Allah ta'ala bismillahir raman rahim tambaya kamar haka wannan tace assalamu alaikum wa rahmatullah bayan haka allah ya saka da alkhairi amin da tambaya ta ita ce idan likita ya ce ma mace ta yi scanning sai aka ce mata a asibiti kaza namiji kirista ne yake yi a asibiti kaza mace kirista ce take yi to malam za ta je wurin namijin tilidi kiristoci ne da farko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya share mu al'umma musulmi wannan wannan cutar muna da masu kuɗi musulmai da muna da likitoci musulmai da idan suka so kayan aikin ba wai za su ce ne a yi shi kyauta ba kuna ji da kyau ko su so kayan aikin su sa a yi su samu kuɗi sun tsare ma al'umman musulmi wannan giɓin ina ba mun gano wannan da kyau ko tsoraka muna fatan da izinin allah ta'ala duk wata wacce take da shawarar za ta iya ba wata ko za ta ba wani da ta sani don a magance irin waɗannan al'amura ɗin idan irin wannan ya faru tun da duk kiristoci ne namiji kirista ne mace kirista ce namiji yana da fuska biyu fuska ta farko namiji ne fuska ta biyu kuma kirista ne ita kuma mace tana da fuska guda kirista ce saboda haka ta je inda mace take yafi akan ta je inda namiji kirista yake yi mun ji wannan wannan take cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda yake ta ce assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda yake kawo mace cikin gida cikin gidan matan aure kullum kuma yana da mata a gida yana da mata a gida ɗakin ba nashi ba ne mai ɗakin baya nan a gari kuma idan masifa ta same shi sai ya shafi masu gidan a uzbillah in na fahimci maganar kamar gida ne da ake tare sai ya zamana shi yana da mata a can gidan can da ya baro amma a nan akwai wani ɗaki sai ganga shigo da mata ciki yana lalata da su wannan bai halatta ba kuma idan suka tabbatar da haka ba zato suke yi ba idan gidan haya ne sai su kai ƙara al'amarin zuwa ga mai gidan haya su wane bai san alaka shi da wance ba kullum sai ya dinga yau ya zo da wance gobe ya zo da mace iri kaza gobe bai san alaka shi da su ba za su ai yi bayani haka gida ne na matan aure Allah ta'ala ya sauke an sanar da ni cewa akwai hadari a gari sosai da sosai daga gari san Allah ta'ala gobe sai mu ci gaba da karanta tambayoyi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk